Barka da zuwa tashar tsakar gida. Jaruma Nafisa ta ba da sa haƙuri ta yi wa cizo gargaɗi. Kotu ta ɗaure wani matashi a Kano kan zagin gwamna da ahalinsa. Matar Adam e Zango ta haifa masa ‘ya mace. Biyo bayan bidiyon jan hankali da wata jaruma mai suna Nafisa Isaac ta wallafa a dandalin TikTok, tana magana kan rashin dacewa rawa da ƙananan kaya da mamuda suke yi a dandalin na TikTok. A daren jiya matashiyar jarumar ta ba wa dasan haƙuri cikin tattausan lafasi. Tun bayan da Nafisa ta wallafa wannan bidiyo na jan hankali ga dasu, take samun korafin rashin dacewa a yanayin da ta yi mata maganar, a matsayinta na wacce take sama da ita, ko mu ce ta mahaife ta. Yayin da wasu kuma ke bata goyon baya. Ya kuma producer mai kamfanin Gwamnatin Entertainment don jinyar da lamarin ya kasance har ta kai ga an yi sulhu kuma Nafisa ta fito ta bada haƙuri inda ya bawa bayani kamar haka. Yakubu ya ce a lokacin da abin ya faru ni ne ta shige da fice tsawon kwana uku ina tosan mama akan ta haƙuri ta ban maganar wanda tana har ta gama magana da lauyoyinta tana shirin shigar da ƙara amma ganin ita ma Nafisa muna tare da ita kuma kamar abin kunya ne a ce kamar Hajiya Saratu da tana shari'a da ƙaramar yarinya yasa ne ta bata baki inda kuma na ta bangaren awul isa west da lawal ahmad suka yi wa yarinyar fada sai kuma saka ta fito ta bata hakuri a kafar da ta yi maganar yakubu ya kara da cewa kowa ya san mama da san mutunci mai barkwanci da sarraha sama da shekara goma sha biyar tana raye-raye a fina-finai wanda kowa ya shaida hakan sana'ar ta ce tun kafin zuwan tiktok idan ana ganin hakan ya saba wa addini ko al'ada ba ta wannan hanyar za a nusar da ita ba tunda yarinyar ta san ha gidanta ta kuma san makusantanta wanda sanin kowa ne wanda ya fi yarinyar ma ba zai taɓa mamada sa ta kyale shi ba amma mun duba zaman tare mun ba ta haƙuri kuma ta ce komai ya wuce inda ita kuma yarinyar ta yi abin da ya dace ta fito ta ba da haƙuri. mama da su ina so in yi amfani da wannan damar in baki haƙuri akan abin da ya faru duba da ke uwa ce so bai kamata ko me kika ba a fito a miki faɗa ta wannan sigar so gaskiya lokacin ido na ya rufe saboda duk da na garba zai so ya ga an ga uwarsa irin wayannan abubuwan ba so duba da comment section ɗinki da abubuwan da mutane suke sai kawai na ji raina ya ɓata a kai shi yasa ban ma biyo ta yanda ya kamata ko na ce zan yi nasiha ba kawai na hau faɗa fafafafafa <laughs> so ina bai baki haƙuri mama da saki hakuri haƙuri da Allah bai kamata a ce an bullo ta wannan sigar a yi miki faɗa ba duba da ke babba ce kuma uwa redi kin haife mu gaba ɗaya so ina mai baki haƙuri akan wannan hararrami da na yi miki ki yi haƙuri ki yi haƙuri Allah ya samu dace kafin dai wannan bidiyo ganin bidiyon da cizo jamani ya zage ta ta wallafa wani bidiyon gami daga gadin cizon akan ya gaggauta fitowa ya bata haƙuri in ba ka bi ta ɗauki mataki a kansa har ne ɗin da yake za ta nuna masa ba a banza take ba. Um, kizo kake ko ya ƙushi? Na ji duk abin da kace a kaina, na ji duk irin zagin da ka kare min ta uwa ta uba. To amma ni ba zan rama ba saboda na san darajar iyayena. Kuma sannan iyayena har gobe addu'a suke mu. Da kai da irinku, ire-iren kuma masu zagina wallahi ba abin da zai mu. Sai ma dai a ga ina ƙara ci gaba. don haka ka je ka ji da kanka ka je ka ji da masifar da take tare da kai don masifa ce ka auri sa'ar kakakka tsohuwa sa'ar kakakka saboda tsabar san abin duniya idan ka ya rufe kawai kuɗi kake so ka yi waƙa ta baɗala ka ɗora a youtube ɗinka ka yi waƙa ta baɗala ka saki a cikin al'ummar annabi musulmi ka yaɗa ta a ma kai ka taɓa ji ma wani ya ce ka bar abin da kake yi ai wanda ya nisa ma wallahi tallahi baya jin kira kai kwatankwacin fa wanda ya taho da ɗaurin ƙirji ne wani ya taho tsirara ta ya kake tunanin wanda ya taho tsirara zai wanda ya daura kirjinsa fada ƙoƙarinsa ya yadda zanin ya zama irin kai kai ka a yadda zanin a zama irin ka. wahalalle kawai ka je ka gama tara kuɗin ka gama bige-bigenka ka haɗa kuɗin sai ka zo zaka ci ubangiji ya nuna maka baka iya ba ka juya ka ji ka a kabari alaji buga yadda za ka yi inda ka ce kai duniya ka sa a gaba ko kuda da ganin gaskiya kun taki har kake cewa wani waiwai ya kamata a kama ni to an daɗe ba a kama ni ba tunda ita bata kama ni ba ai kai sai ka kama ni ko ba za ka iya ba tunda bata kama ni ba ka ce yanzu a bar ni da kai to ni ma na ji daɗi a bar ni da kai din tunda ni tunda na fara wannan abun ba wanda ya fito ya magana a kaina kowa sai ya ce ban kyauta ba ai waye kaza kaza bai kamata ba to ina addu'a da kai da ire-iren ku duk wanda ya ce daidai ta ya Allah ya ubangiji ya rabu samawati Allah ka nuna mishi wannan masifar a cikin gidansa Allah ka sa uwarsa ta yi idan uwarsa ba ta nan ta mutu Allah ka sa wani danginsa shaƙiƙinsa ko wansa ko ƙanwarsa ko yarsa wani yayi a ciki sai ku ji inda daɗi Allah ya jarabce ku da irin wannan ibtila'in a cikin gidajen ku duk wanda ya ce daidaita dan me aka yi mata magana ta shana ta raƙashe lokacin ta ne ko ita barkwanci take to Allah ya jarabce ku da irin wannan abin sannan kuma masu cewa wai su san ni ba wanda fim ne wata fi ita wannan din ya kani wuce ce to albishirinki ko albishirinka idan kai baka sani baka tambayi na kusa da kai ya sani kuma na ƙara faɗa ni yar kaniwut ce idan kai baka sani ba ka ya sani ka tambaya in ka tsananta bincike za a gaya maka ni yar kaniwut ce har gobe don haka malam cizo a ƙara hakuri da Allah ni na fi ka wallahi ka ji ma da masifar da take tare da kai ka ji da ibtila'in da ya afko maka ka saurari kuma ka ɗan wahala wawa jaki da cizo ina kira a gare ka da ka gaggauta fitowa ka bani haƙuri kaga dai na fito na ba baiwa Allah nan haƙuri mama da su ko ni kuma ba zaginta ne ba kowa ya gani ya ga bidiyon ni ban zage ta ba saboda already na san daraja iyayena ba zan zage ta ba so faɗan ma da ne mata daga baya yanzu da na nutsu na ga cewa bai kamata ne mata hararrami ba a matsayinta na babba kai haka kawai ka zauna ka dinga ƙarewa uwa da uba na zagi cizo to ina umartar ka dan ba lallaba ka nake ba ba wai kuma kira nake maka ka zo ka ka za za ka za! a'a kawai umarni nake baka ka zo ka bani haƙuri cizo idan kuma ka ƙi ba kana ce min ni yar karera ba ba ni da kowa ni wace ce a kani wuce za ka za, to ni ba kowa bace. amma ka sani muddin baka fito ka goge wancan abin da ka yi min ba na zagi da cin mutunci wallahi kai kuka da kanka ba a jamani kake ba to ba kara zuba nake zaune ba ka kuka da sai dai da masoyinta suka ringa nuna rashin jin daɗin su kan haƙurin da ta fito ta bada Nafisa ta bayyana cewa tsoro aka bata aka ce da san za ta kama ta sai ta nazari ta yi tunani in aka kama ta bata da wanda zai yi belinta ita yar gidan malam shehu ce ma'ana yar talakawa don haka ta jinye kalamanta to ya zan yi ka san <laughs> ita gaskiya ɗaci ne da ita kamar yadda sauran mutane suka sani so yanzu in ba wani hali ne da kai ba faɗan gaskiya ma a duniya matsala ne kana faɗan gaskiya sai ka ga shi wanda ka faɗa ma gaskiyan sai ya ce zai ɗauka wani mataki a kanka wanda ba shi ke nan ba ni kuma ya gidan malam shehu ta gane <laughs> ba mu da wani ba mu da komai ba mu da kowa sai Allah da manzansa so tsakani da Allah da annabi tilasta min akai na ce na bata hakuri ai za ta kama ni za ta daure ni kaza kaza in ta kama ni ba wanda zai karbo ni <laughs> ka gane ai ni kuma sai na tsorata na ce to bara na bata hakuri amma ba wai fa wai saboda na bata hakuri yana nufin wancan abin da na faɗa ba haka bane haka ne haka ne wallahi ina nan akan bakana wallahi tallahi ka san gaskiya ɗaci gare ta wallahi sa mu dace Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe sai dai a wani bidiyon kuma nafisa ta ƙara bayyana kawai ta bada haƙurin ne amma magana da ta faɗa gaskiya ce tana nan akan bakanta ku dai masoya na na san ba za ku so ku ganna a wani hali na masifa ko ibtilahi ba <laughs> so na san kuna so na yauwa in aka ɗaure ni ko kwana ɗaya na sauran nan ya cicciji fata ta kun gani ba raga min zai yi ba so sai wurin ya ja ina gaya muku ƙwara kawai mutum ka bar shi da halinsa ya je na abin da mutum ya ga zai iya rayuwa ce so wata rana sai labari fa ran an ce ka yi da kuɗi ma wallahi mutum ba zai yi ba so ƙara ma mu yi abin da ya dace in ka mutu a dinga Allah sarki na Allah ya ji kansa mutumin kirki saboda in ka mutu ba wannan abin da ka na ba daidai ba wallahi ba za a fasa nuna shi ba musamman ma bidiyo kun fahimta ai shi bidiyo yana da mugun illa fa wallahi tallahi iya mutuwarka da rayuwarka wani yana nan makala da shi ko dan ya wanta ba za ku so ku ga an kama ni ba dole aka yi min na ba da hakuri tun sasana aka yi na ƙara gaya muku bayan da zan yi a wani labarin kuma kotun majisirai a jihar kano karkashin jagorancin amina gabari ta bayar da umarnin tsare wani ma'azu magaji a gidan yari bisa sa da ɓata sunan gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje da 'ya'yansa abdulaziz ganduje da kuma balaraba ganduje A cewar rahoton farko FIR an gurfanar da mutanen biyu a gaban kuliya bisa zargin hada baki, cin zarafi ta yadda hankulan jama'a da bata sunan mutum wanda ya saba wa sashi ne 97, 114, 391 da kuma 399 na kundin laifuffuka. A ranar 26 ga watan Oktoba shekara ta 2021 da misalin karfe 11 na safiyar ranar ne, Honorable Awal Lawal Shu'aibu, shugaban karamar hukumar Nasarawa, ya zo ofishin 'yan sanda SIB Kano inda yake ƙara sama azumi gaji dan bala da Jamilu Shehu waɗanda dukkanin su 'yan ƙaramar hukumar Kyari ne na jihar Kano. A ranar 26 ga watan Oktoba shekara 2021 da misalin karfe 11 na safe kuka haɗa baki kuka yaɗa hoton mai girma gwamnan jihar Kano da 'ya'yansa Abdulaziz Ganduje da Balaraba Ganduje a dandalin Facebook tare da rubuta mummunan kalma a kansu barayin Kano da sanin cewa matakin da kuka ɗauka zai iya haifar da rashin zaman lafiya a cikin jihar da kuma wajenta. don haka ana zargin ku da laifukan da aka ambata a sama jaridar justice watch ta rawaito alkalin kotun ya umarci sashen binciken manyan laifuka na rundunar 'yan sandan kano scid da ta gabatar da takardar domin kotu ta duba yiwuwar za a ba da bilansa ko a'a waɗanda ake zargin da sun amsa laifin da ake tuhumar su da shi inda daga nan ne lauya mai kariya ya nemi a bayar da sa ta ki amincewa ta bayar da belin wanda ake zargin bayan da lauyan masu ƙara barista wada Ahmad wada babban lauyan jihar ya soki hakan. An ɗage sauraron ƙara har zuwa takwas ga watan Nuwamba shekara ta 2021 don ci gaba da shari'ar. A wani labarin da muke samu a yanzu da muke haɗa wannan rahotanni, mata jarumi a masana'antar kanewood wato Adam A. Zango, Safiya Umar Talawa ta haifa masa 'ya mace sanɓaliliya. inda jaruma Maryam Aliyu Obaje wacce aka sani da Madam Kurede ta wallafa a shafinta cikin zumudi. Ba sai an faɗa ba, Adam ya zango yana cike da farin cikin samun wannan kyauta ta Allah, kasancewa duk haihuwar da ake masa murjana shi kawai aka haifa masa mace. Duk sauran maza Allah yake ba shi, sai kuwa wannan da Allah ya kawo masa yau. Da fatan Allah ya raya ta tafarkin addinin Musulunci.